To jama'a muna fata kun shirya sauraron sashen wasu na mura Amurka da ke muku magana ta takanar daga birnin Washington DC a wannan lasariya a kan mita 22 25. Masu jin a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon fara'a amfani sarauniya nomad da lol da kuma niyya. Su kuma masu kwamfuta da suke so sa ya samu mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ta da fatar kowane lafiya Aliyu Mustapha Sakwato ne tare da Maryam Dauda muke tarbakku da wannan shirin na musamman na tsawon awa daya. A wannan rana ta musamman a tarihin Najeriya ranar da duniya ta zaci cewa za a yi zaben shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya amma hakan bata samu ba. To yaya dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP ke ji game da dage zaben nan? Baka daga zabe saura awowi kaɗan a yi zaɓe. Alamomi da ke fitowa daga bangarori daban-daban na Najeriya na nuna cewa 'yan kasar su ma su ji daɗin ɗage zaben ba. gaskiya daga zaben da an kai ban ji daɗi ba. Wallahi ma ban da lafiya yanzu asibiti za ni saboda bakin cikin ba mu san dalilin daga zaben nan ba ba mu san makircin da aka shirya ba. Wata rana sai dan mu tashi a bacci mu ji wasan da Najeriya. To fa. <laughs> Lallai. <laughs> To sai a shirya kenan ko? Eh babu shakka sannan kuma muna nan tafi da labarai da rahotanni kamar da kuka ji a kowane lungu da sakon Najeriya kuma za mu kwashe awa ɗaya cik muna kawo muku waɗannan rahotannin. Baya da bayan haka kuma za mu buɗe mu na awa ɗaya domin kuma masu mu ku kira mu ku gaya mana yadda kuke ji don mun tabbata kuna da ra'ayoyi kan wannan abin da ya faru. Wannan haka yake lamba da za a kira kuma ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kafin mu kai ga wa'annan rahotannin da jin ra'ayoyinku bari Sarfilu ya ku labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. masu kada kuri'a a najeriya sun tashi da safe yau asabar da labarin cewa an ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa har zuwa mako mai zuwa hukumar zaben ta najeriya ta ɗage zaben ana sauran sa'o'i kalilan a fara kada kuri'ar shugaban najeriya muhammadu buhari ya kira 'yan kasar mafi yawan al'umma a afirka cewa su kwantar da hankalinsu ya faɗa a wata sanarwa cewa ƙasar ta kai wata gaba mai wuya a tafiyar ta dimokuraɗiyya shugaban kasar ya ce hukumar zaɓe ta inec ta ba da tabbacin gudanar da zaben wuni ɗaya kafin a fara shi amma kuma sai gashi ana sauran sauyi kalilan a fara zaben ba ta kammala shirinta ba ya ƙara da cewa mu da sauran 'yan ƙasa mun yarda da su shugaban hukumar zaben inec farfesa mahmud yakubu ya faɗa manema labarai cewa wannan shawara ce mai wuyar ɗauka amma ya ce saboda samun nasarar zaben dole hukumar ta ɗauki wannan shawara Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓace don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango a kan iyakar kudancin Amurka wanda hakan ke zama wani ƙalubalen shari'a da zai taimaka wajen gano girman ikon da shugaban ƙasa ke da shi. Yana mai gargaɗi akan abin da ya kira mamayar 'yan daba da miyagun ƙwayoyi da aikata laifuka. je Juma'a Trump ya ce ayyana dokar ta ɓaci abu ne mai kyau da ya kamata a yi. A wani lokaci yayin da yake magana a fadar White House ya ambaci wasu gungun bakin haure wanda yana nuni ga wata tawagar bakin hauren da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar amurka da suke ta kokarin shigowa amurka a lokacin shugabancinsa trump na yunkurin gina bangonsa babban alkawarin da yi wa amurkawa a lokacin yakin neman zabensa da ake ganin zai faranta wa 'yan siyasa masu ra'ayin mazin jiya amma kuma zai iya sa zargin trump da yin amfani da mukaminsa wajen cimma wani buri. sojojin kasar masar sun ce an samu wata arangama a yau asabar a wani shingen duba motoci tsakanin sojoji da wanda ake zargin dan ta'adda ne a yankin zirin sinai mai magana da yawon rundunar sojoji ya faɗa kamfanin lancin labarai na afp cewa an kashe sojoji bakwai a harin da aka kai a arewacin sinai yayin da wasu sojoji goma sha biyar ko an kashe su ko kuma sun samu rauni tamar el rafai mai magana da yawon sojojin ya ce a sanarwa wani jami'i da wasu sojoji goma sha hudu an kashe ko an raunata su ya dai bayar da adadin yawan mutanen da suka mutu el rafai ya ce jami'an tsaro za su farauto 'yan ta'addar kuma su tabbatar sun ga ƙarshen su to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar Vatican ta Papa Roma ta faɗa a yau Asabar cewa Papa Roma Francis ya tsige wani tsohon babban limamin Katolika a Amurka tiode Makarik da ya yi abin kunya. A cikin watan Yulin bara ne Francis ya amince da murabus ɗin Makarik da ya yi daga makarantar horon malaman Katolika biyo bayan tuhumarsa da aikata laifin lalata da yara da manya a majami'u shekaru da dama. Batikan ta faɗa wata sanarwa cewa cikin watan Janairun shekarar 2019 ta tabbatar makarik ya aikata yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki da 'yan ɗarikar Katolika ke fadar ke faɗan laifukansu da suka yi wa Ubangiji, inda aka tabbatar da laifinsa na lalata da yara da manya da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba. doka ta shida a cikin dokoki goma na addinin kirista allah ya haramta yin zina makarik ya nemi afuwa akan matakin korarsa daga matsayin limamin katolika amma duk da haka an ci gaba da ɗaukan matakin korarsa kuma an shaida masa hakan a jiya juma'a daga ƙarshe mayakan ƙungiyar isis da suka rage suna kare ƙungiyar an zagaye su a wani karamin yanki da ke ƙauyen Baghouz na gabashin Siriya suna cikin halin tsaka mai wuya a cewar kwamandan rundunar sojojin Amurka da ke marawa rundunar Syrian Democratic Force da Amurka ke marawa baya. Bayanai da yana zuwa ne yau Asabar bayan kwashe kwanaki ana samun jinkiri da wahalar fada da 'yan kungiyar ta ISIS lamarin da ke ba da zaɓin zaman tattaunawa kawai kan yiwuwar miƙa wuya abinda har ya zuwa yanzu babu labarin hakan. Pratt ya ce 'yan kungiyar da ke ikirarin kafa daular su waɗanda a wani lokaci suka mamaye wasu manyan yankunan Siriya da Iraki yanzu haka kuma yankin da suke rike da su basu da yawa ko mayakan ISIS na fuskantar hari daga ko'ina amma yankunan da ake na kawo ƙarshen ISIS da 'yan wato na ɗan samun koman baya saboda damuwa da fararen hula da suka hada da mata da yara mayakan ƙungiyar ta'addancin waɗanda ke ƙoƙarin arcewa daga inda ake faɗan. To a gaishe ka sarfi hashe maka labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington. To yanzu zamu kutsa cikin gandun rahotannin mu kuma zamu share fage a Yola ne da Ibrahim Abdulaziz da yake dauke da martani da ya jiwo daga bakin dan takarar shugaban kasa na PDP Alhaji Atiku Abubakar. bayan shafe wuni ana ta raɗe radin yiwuwar ɗage babban zaben najeriya a yau asabar ɗin nan shugaban hukumar zaɓe ya bayyana ɗage zaben zuwa 23 ga watan nan shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya kara da cewa shi ma zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi an ɗage shi daga biyu ga watan gobe zuwa tara ga watan na gobe wato wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe to eh, wannan rahoton da muke so mu kawo muku wanda kuma shi ne ya kamata mu kawo muku wato shugaban hukumar zaɓe ne na najeriya eh, mahmud mahmud yakubu yake wa nasiru adamu da ka bayani kan abin da yasa suka ɗage zaben dan takarar babbar jami'ar adawa ta pdp kuma tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya ce nan ba da jimawa ba za su gana da masu rara tsaki domin fitar da matsaya kan ɗage zaben ta amma ya nuna ɓacin ransa nema da cewa eh, to ba mu zata ba mamaki kenan bayan shafe wuni ana ta daɗe daɗin yiwuwar ɗage babban zaben najeriya a yau asabar ɗin nan shugaban hukumar zaɓe ya bayyana ɗage zaben zuwa 23 ga watan nan shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya kara da cewa shi ma zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi an ɗage shi daga biyu ga watan gobe zuwa tara ga watan na gobe wato wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman jigila na kayan zaɓe ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya karfe takwas na safe ranar asabar asabar 16 ga wata a saboda wannan dalilin hukumar zaɓe ta yi taro ta ɗage wannan zaɓe zuwa asabar mai zuwa 23 ga watan fabrairu zaɓe na biyu wanda a da muka shirin za a yi shirin biyu ga watan march ya zo an ɗaga shi zuwa ranar tara ga watan march da zarar kammala wannan bayani farfesa yakubu bai amsa wata tambaya ba sai ya fice daga babban ɗakin taron da rakiyar manyan kwamishinonin hukumar da suka hada da Amina Zakari, Festus Okoye, Muhammad Haruna da sauransu. Ɗage zaɓe a Najeriya ba sabon abu ne don hakan ya faru a 2015 da hakan ya haddasa caccaka daga 'yan adawa a lokacin wato jam'iyyar APC da ke kan karaga yanzu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, To a gaishe ka Nasiru to yanzu kan bari mu tafi yola wajen Ibrahim Abdulaziz domin mu ji martanin shi a Tiko Abubakar da sauran mutanen ita yola din da kuma matara ba. Dan takarar babbar jami'ar adawa ta PDP kuma tsohon mataimakin shugaban kasa tiko Abubakar ya ce nan ba da jimawa ba za su gana da masu rara tsaki domin fitar da matsaya kan ɗage zaben to amma ko ya nuna ɓacin ransa nema da cewa. Eh, to ba mu zata ba. Mamaki kenan ɗaga zaben? Kwarai da gaske baka ɗaga zaɓe saura awowi kaɗan a yi zaɓe. in za ka daga zaɓe sai ka daga zaɓe ko in saura kamar sati ɗaya amma ba za ka daga zaɓe eh, saura yan awowi kaɗan. ba. kuka fahimta da daga wannan zaɓe da aka yi? Za mu je mu tattauna you know, a jam'iyyance in na koma Abuja yau insha Allah. A kashe wani kira na kawai 'yan Najeriya. Su yi hakuri. kuma bayan sun haƙuri kuma don Allah da annabi su fito su yi zaben nan. Tun farko ma dai sai da jam'iyyar PDP a jihar Adama ta soma mai da martani ta bakin shugaban jam'iyyar a jihar Barista Eti Shehu wanda ya ce fa akwai lauje cikin nadi dangane da dage zaben da aka yi a yanzu. Dage zabe kan ya ba mu mamaki amma shirin magudin da suke yi ne bai ba mu mamaki ba don sun dade suna gogarin yi. Amma wannan ba shi na farko ba daga zabe a Najeriya amma ka dinga tashi da eh, magudin zabe. Eh kwarai kuwa ba daga zabe na farko ba ne ne amma daga zaben da aka yi a 2015 an daga zabe ne kafin lokacin zabe wannan kuma a ranar zaben aka daga zabe don haka shine na farko to wai ko mai talakawa ke cewa ga ma da ta bakin wasu a jalin da jihar Taraba. Suna na Honorable Omar Suleiman, ni ne coordinator na Buhari Nation Forum Taraba State. To, alhamdulillah gaskiya da yake mun gama shirye-shirye mu domin zuwa kada kuri'a aka ce kuma daga abin da ba daɗi. Sai dai kuma watakila da yake akwai abubuwan da suka hango wadda mu ba mu hango sa ba sai dai mu fata Allah Ubangiji sa dagawa din ya zama alkhairi a gare mu. Mai magana Hussein Ismail daga jihar Taraba a cikin wannan gari na jalingo gaskiya a ra'ayina a mu a mu na talakawan najeriya ba mu ji daɗin ɗage wannan zaɓe da aka yi ba don menene idan ka lura yadda jama'a talakawa suka yi harama wasu sun tashi daga garuruka sun tafi sun bar ayyukansu don menene don zuwa su jefa ƙuri'a amma kwatsam hukumar zaɓe ta ce ta ɗage zaɓe da kan ba a tun lokacin da ake cewa ana shirin wannan zaɓe me yake faruwa ba a rarraba kayan zaɓe har kwana ɗaya ko zuwa biyu kafin zaɓe ba. yanzu haka tuni wasu ma'aikatan wucin gadi da aka ɗauka domin gudanar da aikin zaben suka nuna ɓacin ransu musamman waɗanda aka tura yankuna mai nisa kamar yadda wannan bawan allah ya bayyana halin da suka tsinci kansu da aka ɗage zaben gaskiya ba mu ji daɗi ba na saboda ba kamin wahala muka sha ba inda mun ji aka ajiye mu waje wajen da aka ba mu masauki ba waje ba waje mai kyau ba ne makaranta ne sannan gashi ba wajen kwanciya mun kwanta a ƙasa ba ruwa ba ruwan alwala da damu babu ruwa sai mun sake shiga wani fadama mun je mun tono ruwa kamun mu zo mu alwala da shi sannan ba abinci don majority mun je wajen ne ba abinci abin da damu ci ma ya gagara mun shiga cikin gari mu samu abinci ba haka mu kwana da yunwa to muna mun zo muna tsammani za mu tafi mu je mu aikin zabe aka zo aka ce wai an daga zabi to ni dai yanzu mai shawara kan zan koma ko ba zan koma ba gaskiya koma da menene dai yanzu za a ci gaba da cece ku ce dangane da wannan dage zaben Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To Madalla yanzu kuma za mu je jihar plateau inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta zagaya a birnin Jos ta ji abin da mazauna birnin ke cewa game da dage zaben. Yayin da da zazzaga wasu wuraren da aka saba gudanar da zaɓuɓɓuka a nan cikin birnin Jos, na tarar da wasu mutane sun yi tagumi suna nuna alhininsu kan rashin gudanar da zaben yayin da wasu kuma sun yi gungu-gungu suna tattauna batutuwan da suka haddasa ɗage zaben da tambayoyi da basu samu mai basu cikakken ansa ba. Ah, Muhammadu Sabi Umar gaskiya ni ban ji daɗin wannan ɗaga zaɓe da aka yi ba saboda kowa al'umma an gaya masa mun bar abin da muke yi mun zauna a gida don mu jira lokaci mu zo mu kuma sai da aka wayi gari aka ce mana an ɗaga amma gaskiya mu ba mu ji daɗi ba. Sun yi bayanin cewa kayayyakin zaɓe ba su kai wuraren da ya ya kamata ba to wannan laifin su ne ai da an biya su komai da komai da motoci da tsaro da komai an ba su su ne ya kamata su dauka wannan kaya su kai ba mu masu zabe ne za mu je mu dauko ba sunana Vincent John gaskiya ni ban ji shi da dadi ba ya kamata a ce wai an giya mana ahead of time mu san yanda za mu shirya wata rana sai dan mu tashi a bacci mu ji wasan da Najeriya sunana Augustin Dallaji daga basar local gamen gaskiya daga zaben nan ban ji dadin daga zaben nan da aka daga zabe ba me ya daga zabe ai sun daga cewa sai zuwa sati mai zuwa shine za a yi ba wai an hana zaben kwata kwata zuwa sati mai zuwa dama sun san ban shirya ba me sun sa sun sa zabe ran 16 daga wata sunana bakar bala gaskiya muna alhini da wannan yanayin saboda mu an tilasa mu zaman gida dole ba biyan bukata kenan sunana demola degbite mu da mun shirya da allah kuma zai mana zai mana nashi amma ya ya shafi harkokin ku wato na kasuwanci a to yanzu dai sun ja mu baya ko sun ce shekara mai zuwa muna jiran su wasu yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan ɗage gudanar da zaɓe da aka yi da na leƙa hukumar zaɓe mai zaman kanta a nan jihar plateau kuwa jami'an tsaro kaɗai na tarar a harabar Jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben Osaratin Imahiyar Rebo, wanda ya yi bayani ta wata kafar yada labarai, ya ce jihar Plateau ba ta samu matsalar kayan aiki daga hukumar ta ƙasa ba, sai dai an samu tsaiko wajen rarraba kayayyakin zaben zuwa ƙananan hukumomi. Tun farko kwamishinan zaben a nan jihar Plateau Malam Halilu Fai ya mun bayanin irin matakan da suka ɗauka. Mun riga mun gama yawancin rabe-raben zuwa ƙananan hukumominmu guda goma sha bakwai ma'aikata dai mun riga mun kwashe su mun kuma yi musu training sannan kuma an yi posting nasu a duka wayannan local government dinmu guda goma sha bakwai din. Har lokacin da nake hada wannan rahoto dai jama'a ba su saki jikin gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba domin kuwa shaguna da dama sun kasance a kulle yayin da mutane kima na tarar a babban kasuwar terminals, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. An gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu lula mu je jihar Legas mu ji su kuma me suke cewa ga baban gidan Jibril. bayan ayyana ɗage zaben shugaban ƙasa da kuma na gwamnoni da 'yan majalisu na tarayya da na jihohi da hukumar zaben najeriya inec ta yi a safiyar yau wasu mazauna birnin Legas da suka shirya wa zaben sun bayyana mani ra'ayinsu da cewa ko kaɗan ba su ji daɗin ɗage wannan zaɓe ba a ziyarar da na kai wasu daga cikin mazaɓu a unguwar agege a birnin Legas, na tiras babu kowa kamar da yarda malama ummi agege ta shaida zamani to gaskiya dai da farko da muka ji abin ya dan taba mu amma kuma daga baya sai muka yi tunanin watakila haka Allah yana nufin wani abu ne ya kawo dagewan to mu dai fatan mu Allah sa hakan ne fi alkhairi to wani shawara gare ke ga masu zabe domin akwai wanda tuni har sun fusata sun ce ba za su ma fito zabe ba mako mai zuwa shawaran da na zan ba su wanda suka fusata cewa ba za su fito zabe mako mai zuwa ba da su yi hakuri su fito su tunanin cewa watakila akwai wani abun da Allah yake nufi aka dage zaben nan saboda haka sabon sa sati da aka ce su yi hakuri su fito su yi zaɓen. shi ma a bangaren sa alhaji umar atana da ke zaune a unguwar ta agege ya bayyana mini cewa bai ji daɗin ɗage wannan zaɓe ba sai dai kuma hakan bai kamata ya sa masu zaɓe su karaya ba su fito kwansu da kwarkwatansu a mako mai zuwa domin kaɗa ƙuri'un nasu kamar da hukumar zaɓe ta yi alkawari. Eh to wannan zaɓe da aka ɗage wato ba farau ba ne a wannan ƙasa mu ta najeriya kuma a tarihin da makaradiyya da muke ciki bahaushe yakan ce kakan na shirin naka kuma allah na nashi to wasu na korafin cewa su ba za su ma fito zabe mai zuwa ba me za ka ce gare a'a cewar ba za ka fito zabe saboda an ɗage zabe wannan bai zama hujja ba to sai dai binciken da na gudanar a otel otel da ke birnin lagos inda wasu masu sa idan ke zaune wani ma'aikaci da baya son ambace sunansa ya bayyana min cewa su kam gaba ta kai su wai gobarar titi domin kuwa akasarin masu sa idan za su ci gaba da zama a irin wannan otal-otal din ne da cin abinci da kuma biyan kuɗaɗe babin ya jibrin murai amurka daga lagos to a gaishe ka baban gida ba masu hotel hotel kadai ba ko a cewar murtala faru kusan yana ko wasu da suke jin daɗin dage zaben nan mu je murtala idan ma kowa a najeriya bai ji daɗin ɗage gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ba to banda 'yan jam'iyyar apc a jihar zamfara musamman magoya bayan ɓangaren 'yan takarar gwamnan jihar abdulaziz yare har ya zuwa daren jiya dai jam'iyyar ta apc a jihar ta san makomarta ba a zaben sakamakon matsayar hukumar zaɓe na cewa jam'iyyar a jihar ba ta da 'yan takara a zaben na bana kuma ba a bada wata sanarwar warware wannan matsayar ba kwatsam sai ga sanarwar ɗage zaɓe. a sunana aminu isa walin birnin yaro alhamdulillah wannan zaɓe da aka ɗaga shi ya zan alkhairi gare mu domin rashin ɗaga shi shi zai kawo danna doka ta ƙasa wadda kotu ta sokoto kotofil ta ba da hukuncin da cira ma kotu da ke abuja wadda ita hukumar zaɓe take ikirarin ta ɗauki decision ɗinta sunana sadiq sani sadiq alhamdulillah duka yabo ya tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya nuna mana wannan rana wadda mun ka daɗe muna jira ni na ji daɗin ɗagawa akwai matsaloli da yawa ba jihar zamfara hatta da wasu jihohi muna guri muna fata ɗagawa gada an kai duk inda matsala take tun daga matakin abga har zuma har pdp a apc su ɗanke matsaloli domin a yi zaɓe lahiya a wace lahiya wanda ya ci a ba shaki to sai dai a bangare ɗaya duk da yake 'yan jam'iyyar adawa ta pdp a jihar da suke ta murnar matsayar hukumar zaben duk da yake basu ji daɗin ɗage zaben ba to amma suna ganin ba wani tasiri da hakan zai haifar sunana honorable nasiru ya kamata kauran namoda a wannan abu ba an daga zaɓe ba ne a dalilin jam'iyyar apc a jihar zamfara domin ba ta da 'yan takara ya zuwa jiya da asuba kanin ma a faɗi an daga zaɓe jam'iyyar apc ba ta cikin 'yan takara jam'iyyar pdp ko gobe aka ce a aza ƙuri'u a aza akwatunan zaɓe za mu iya kada jam'iyyar apc ko da ta samu 'yan takara al'ummar jihar zamfara sun riga sun ɗau haramin zaɓen jam'iyyar pdp a jihar zamfara don haka babu ba ta da wani alaka da daga zaɓe na manufar jam'iyyar apc a jihar amma ya kaji da aka daga zaɓe ya kuka ji eh ba mu ji daɗi ba kam domin mun riga mun shirya aiwatar da shiga wannan zaɓe da ƙarfin mu. to ko wannan kan iya kasancewa wata dama ga jam'iyyar apc a jihar domin samun shigar 'yan takararta a zaɓen tambayar kenan da na yi wa kakakin gwamnan jihar ta zamfara ibrahim dosara to fatan mu kenan dai a tabbatar da cewar 'yan takararmu duka ga baki daya sun samu shiga kuma an yi zaɓe da su a lokaci guda tare da sauran zaɓuɓɓuka wannan shine fatanmu kana ganin akwai yiwuwa haka din to wannan kuma ta rage ga ita hukumar zaɓe sai irin abin da suka yanki shawara a kai da tsakiyar dare ne dai hukumar zaɓen najeriya ta ba da sanarwar ɗage babban zaɓen ƙasar da mako ɗaya lamarin da ya sa al'amuran yau da kullum suka dawo tamkar yadda aka saba a babban birnin jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga Gusau a Najeriya. To a gaishe kamar tala jama'a kuna jin rahotanni na musamman kan zaɓe da ba a yi ba a Najeriya da ke zuwa muku daga nan Washington a sashen wasan murya Amurka da Mustapha ne ta da Maryam Dauda muke na yanzu kuma a waya muna ta da Grace Ali da Abdu wacce tana can a Najeriya din. To Grace me ya biyo bayan abin da ya faru yanzu? Ai kamar yadda shi shugaban hukumar zaɓe Professor Mahmud Yakubu ya sanar lokacin da yake sanar da ɗage wannan zaɓe ya kira taron masu ruwa da tsarki domin yi musu bayani kan dalilin da ya sa hukumar zaɓe ta ɗage wannan zaɓen. To karfe biyu na rana agogon Najeriya aka kira wannan taro duk da yake dai ba fara shi da wuri ba duk masu ruwa da tsakin da ya kira masu ruwa tsakin nan sun hada da masu sa ido kan yadda za a gudanar da zaben na kasa da kasa waɗanda da dama suka shigo Najeriya nan fiye da makonni biyu da suka shige. da 'yan siyasa 'yan takarar shugaban ƙasa shugabannin jam'iyya da dai sauransu suka kasance a wannan zaure da 'yan jarida da suka fito daga duk kasashen duniya sun kasance a wannan zaure ya yi dogon jawabi inda ya bayyana dalilan hukumar zaɓe na daga zaɓen suka matsar da shi da mako ɗaya da ya haɗa da rashin isa kai kayan aiki a waɗansu mazaɓu ko kuma waɗansu jihohi da kuma kalubala da hukumar zaɓe ta fuskanta inda aka kona ofisoshin hukumar zaɓe da dama da ya bayyana da ya shafi kayayyaki da suka tura da dai sauran batutuwa da ya bayyana a wannan wuri. Hmm. To su su waɗanda suka kasance a wannan wurin jam'iyyun shugabannin jam'iyyu ko kuma 'yan takarar jam'iyyu daban-daban sun bayyana bakin cikin su da ajiye wannan zaben abin da ya dame su a musamman shine yadda hukumar zaɓe ta bari sai ana sa'o'i da za a gudanar da wannan zaɓen da ta ɗage suka ce in san tana da mun ji zuwa yanzu cewa mutane da ba su ji daɗin abin nan ba amma idan aka dubi shirin zaɓen da musamman dalilan da su shi shugaban hukuma ya bayar na cewa akwai matsalar kai kayayyakin aiki kun ga wasu alamomi na cewa an koma wajen ci gaba da kai kayayyakin aikin da magance matsalolin da ya ambata din. to abin da ma eh, wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da su 'yan takarar nan suka yi musu suka ce da so su da sun fi so da suka fuskanci wannan matsala su kira su su gaya musu ga matsalar su ma su ba da shawara suka ce su sun yanke hukunci su kaɗai yanzu babu tabbacin cewa nan da mako guda guda ɗin nan za su iya shawo wannan kan wannan matsalar ya suke da tabbacin cewa za a shawo kan wannan matsalar sun kun bayyana cewa ita hukumar za ta ba su kuɗaɗe ne da su su sake duk kudaden da suka kake daga kama daga tura wakilai da dai sauransu. To a gurguje a gurguje gare to an ce lokacin mu yana kurewa. Um, kina jin eh, kamar yadda muke ji suna cewa kila ba za su sake fitowa zaben nan ba. Kuna jin irin wannan maganganu a wurin mutane? Eh mutane sun bayyana waɗannan ra'ayi amma waɗansu 'yan takarar da na hira da su suka ce su dama waɗanda magoya bayan su suna zaɓe ne ba don kuɗi ba su da haka ko da za a ɗaga shi sau ɗari suna da hakinin cewa magoya bayan su to madalla to za mu tsaye da ke anan mun samu lokaci za mu sake dawo maki mun gode to madalla yanzu kuma za mu je jihar Kano inda masu sanya ido a kan zaɓe da kuma 'yan siyasa kansu 'yan takara suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu ga Muhammad Kwari. baya ga haka zirga-zirgar jama'a a sassan birnin ta yi karanci lamarin da ya sanya galibin tituna suka kasance babu ababen hawa kamar yadda ya kamata hakan daina zuwa ne a daidai lokacin da 'yan siyasa musamman waɗanda suka tsaya takara ke bayyana su game da wannan mataki na hukumar zaben Najeriya. A jiya Hawa Ibrahim El Yakub da ke takarar kujerar Majalisar Dattawan Najeriya daga mazaɓar Kano ta tsakiya, ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NPM na cewa mun ji takaici hukumar zaɓe mai zaman kanta wadda shugabanta ya fito ya gaya wa duniya cewa lallai lallai a shirya suke ya jaddada wa duniya cewa babu wata gaba babu wani dalili da zai sa su janye wannan wato wannan zaɓe wannan ne ina ga gaskiya rauni ne na gwamnati faduwa warwar da suke tunanin za su yi ah, akan wannan zaɓe to mu dai muna cewa dai gaskiya ba za mu yadda ba da wani makarkashe ne a tabbatar cewa wannan dalilai da aka faɗi a fito da su fili mu ga su ne dalilan kuma muna jan hankalin gwamnati wannan mataki da aka ɗauka na cewa ranar asabar mai zuwa za a kaɗa wannan ƙuri'a kada a sake a canja wannan rana saboda mu gaskiya an bata mana rai saboda mu a shirye miki mun gama yin komai mun saka gaba kiɗe abubuwan da ya kamata mu saka mun bi doka yadda ya kamata mu bi doka a nasu bangaren kungiyoyin sanya ido akan wannan zaɓe na bayyana mamaki akan wannan mataki ko hukunci na hukumar zaben najeriya na ɗage zaben kwamar abdulrazak alkali shine daraktan guda cikin ƙungiyoyin da hukumar zaɓe ta amince su sanya ido akan wannan zaɓe wadda ake wa lakabi da organization for community civic engagement a dare karfe daya a ce an yanke hukunci cewa zaɓe za a ɗaga shi da sati daya wannan dalilan da suka bayar na tsare-tsaren kai kaya bai kamata ma ya zama batu ba menene ne operation din abu ne na jami'an tsaro wanda jami'an tsaron nan yau an fi shekara biyu ana zama mitin da su kullum ana tattauna yadda za a yi wannan zaɓe kuma zaɓe ya kamata ta hattara wannan abin yana da matukar muhimmanci domin imata da darajarta da darajar zaben namu ma a duniya da idan 'yan najeriya yanzu fa nema take ta kare ba a nan ta tsaya ba kayansu da aka tura na yin zaben wanda suka riga suka shiga jihohi da sako da lunguna yanzu waye zai iya kare wa'annan kayan har tsawon sati guda ba tare da wani ya ce ya yi mu'amala da wa'annan kayan ba wani mu'amalar da bata dace a yi da su. haka zalika kwamrar alkali ya shawarci hukumar zaben dangane da bukatar ofishin tuni janar na tarayya game da 'yan takarar jam'iyyar apc a jihar zamfara. kamar shi attorney janar na ƙasa ya umarci da hukumar zaɓe ta dakatar da zaben jihar zamfara wanda kada a yi na 'yan majalisa kawai sai dai a yi na zaben shugaban ƙasa saboda a ba su dama su shiga haka ribas ma sun ta da fitan har zanga-zanga suke so a wannan ɗintakin ina jan hankalin hukumar zaɓe kada su yarda a yi amfani da su a shigo da wani abu wata bukata ta wata jam'iyya ta shigo ta faɗo ciki to fa suka yarda haka duk abinda. masu ruwa da tsaki na ragowar jam'iyyu da 'yan takarkaru da hatta mu kanmu masu kallon abubuwa da yake gudana za a iya zargin su da wani babban al'amari wanda ba san iyaka inda zai tsaya ba. Kwamrar Abdulrazak alkali kenan guda cikin masu sanya ido a kan zaben Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaishe kama mu jama'a kuna jin sashen wasu mura Amurka Washington yanzu kusan karfe goma da minti ashirin da tara na safe fa a nan Washington DC idan kana so ka zama ɗaya daga ciwon za su kira mu su bayyana mana ra'ayi can an jima kaɗan idan mu buɗe layukan mu ka rubuta wannan lamba. Wato ma'ana tarawa sannan ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu bari mu cilla zuwa baucin yakubu inda abdulruha muhammad ke jira ga mana abinda mutane ke faɗa a can. rahotanni daga hukumar inec ya nuna cewa shugabannin hukumar inec din sun shafe tsawon daren jiya suna tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da batun zaben kafin a cimma matsaya na soke zaben to a dangane da hakan ne na zagaya cikin garin bauchi domin jin ra'ayin wasu 'yan jihar kan batun ɗage zaben sunana abdul fatai wanda ake ce ma shola a jihar bauchi najeriya a matsayina na ɗan najeriya kuma wanda na san cewa duka muna da addinai guda biyu christianity da islam wanda a kullum idan ka ga abu ya canza a lokacinsa da ya canza din nan to babu wannan mai lokacin sai ubangiji mu abin farin ciki ne a gare mu ma 'yan najeriya kila akwai wani abin da yake iya tasowa wanda mu ba mu sani ba Allah kuma ya ci. 24 heures sur 24 VOA Afrique.